فإن كل مودثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to sha Allah za mu dora darasin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a cikin suratul hujurat karatunmu na jiya mun yi karatu har zuwa ƙarshen aya ta goma sha ɗaya bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma waɗanda suka yi imani da Allah cewa kar su dinga isgiri sashi wa sashi kar sashi su dinga cutar da sashi kar sashi su dinga rena ko walakanta sashi Allah ya ce kar su dinga aibanta junansu Allah ya ce kar su dinga jifan junansu da laƙubba masu muni Allah yake kir da suna na fasikanci bayan imani idan suna bai dace ba ba suna bane mai kyau ba suna bane na mutunci to ko mutum ne ya sa wa kanshi ba a kiransa da wannan sunan kamar mutum ya sa ma kanshi Messi to ba a kiransa da Messi mutum ya sa ma kanshi Bob Marley to ku ba za ku sai shi Bob Marley ba idan mutum ya sa ma shi wani suna sunan ba suna bane na arziki wani abu ne da ya shafi fasikanci wani suna ne da ya shafi ratse mahanya kun san ai jayu suna da sunaye iri-iri akwai wani ma shi sunan shi jiji oka eh, yana daga cikin mutanen da suka fi mummunar manufa akan al'ummar musulmai kafin ya mutu eh, yana daga cikin a ƙasar nan mutumin da ya fi kowa kyama da tsana da mummunar manufa akan al'ummar musulmai shi ne jiji oka to akwai gayan da shi sunansa jiji oka kuma musulmi ne akwai wani zaka ji sunan shi zama da hankali sai mata eh saboda shi kullum a cikin maye yake eh, wai mata ne masu zama a hankali amma namiji bai kamata ya zauna da hankalin ba to dukkan irin waɗannan sunaye ko da mutum shi kansa ya ce yana so a kiraye shi da su ba a kiransa da su domin sunaye ne na fasikanci bayan Allah mun gani Allah ya mana jagoranci to yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyu Allah ya samu dace da daidai to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu tajtanibu katiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم Allah madaukakin sarki ya sake cewa ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kun ga yadda Allah ke ta kiran masu imani a suratul hujurat idan an kiraye su sai a nuna musu abin da zai zama tsira a rayuwarsu ta duniya ya zama musu alkhairi a rayuwar da za su yi bayan sun koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah yake ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Allah ce ijtanibu kasiran min zanni Allah yake ku nisanci ku kaurace madda yawa da yawa daga cikin zace-zace da kuke ma bayin Allah ma'ana ku kaurace wa mummunan zato ku kaurace wa yawan mummunan zato wa mutanen kirki Allah yake ku guji haka ka zaci wancan da wancan sharrin ka zaci wancan da wancan sharrin ka zaci wancan da wancan sharrin Allah yake in kun imani da Allah ijtanibu kaseeran min az-zanni kun nisanci yawan zato mai muni wa bayin Allah Allah ya ku daina shi ma babu kyau bayin Allah muna ji ka zata mu wancan wancan sharri ka zata mu wancan wancan sharri ka zata mu wancan wancan sharri Allah ya babu kyau inna ba'd az-zanni ismun Allah ya domin sashi irin waɗannan zata zatan sabon Allah ne irin sashi, irin waɗannan zata zatan Allah yake laifi ne ƙarya ne za ka samu abin ba haka yake ba a hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yake in ya kuma zan fa inna zanna zabin hadith annabi yake ku kiyayi na kore ku ku kiyayi munanan zace zace bayin Allah domin shi ne gangariyan ƙarya in ana neman ƙarya number one annabi ya ce zaton da kake ba mutane bayan Allah mun gani da wannan malamai suka yi kira kai musulmi da kake da mutunci kasan addini kake neman makowa mai kyau ka kaurace wa tsayuwa a matsaya da za a zarge ka duk abin da kasan akwai tuhuma akai akwai mummunan zargi akai to ka kaurace mishi su kuma waɗanda suka yi imani da Allah Allah sai ya kira ya ce su kuma su daina mummunan da wa mutanen kirki gama mun fahimta amma in ka kai kanka inda za a tume ka to ga nan kuma shikenan duk inda ƴan mulmi suke kana cikin su kaga nan ka zai kanka a cikin tuhuma lokacin da ka zo za ka wuce bakin shagon wani sai ya dawo ya zauna ya zo da ido haka ne ko to ba za ka koya ma mummunan da to saboda yana ganin ka da ƴan mulmi kar ku zo ku yake mishi shafin to ka kaurace ma abinda zai jefa ka a cikin tuhuma bayan alamun abin da malaman suka ce idan mutum ya kai kansa inda za a tuhume shi tuhuma ce a fili to nan don an tuhume shi an zarge shi ba wani abu bane ba tun da shi jefa kansa a wannan matsayi amma waɗanda suka kame waɗanda suke gafalallu game da irin waɗannan miyagun ayyuka Allah ce to ku bayin Allah ku nisanci yawan musu mummunan zato domin sashin irin waɗannan zace-zacen Allah ce duka saƙon Allah ne ma'ana yakan ja maka halaka irin waɗannan zace-zacen yakan ja maka mummunan ukuba a gaba da Allah ranar alkiyama jama'a mun fahimta domin idan ka mishi mummunan zato akan abin da ba haka bane to kaga ai ka ja maka kanka wata fitina istanu kafiran min az-zanni Allah ya ce inna ba'da zanni ismu da yawa mafi rinjaye ma'ana sashin irin waɗannan miyagun zace-zace da ake ma mutanen kirki Allah ya ce saƙo ne na Allah bayan Allah mun fahimta lokacin da munafukai suka yi kire wana na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka je ta da juna magana yayi ta yawo wannan tsautsayin wallahi sai da ya fada kan waɗansu daga cikin mutanen kirki waɗanda su ba mana su kai bane kwatsam kawai sai ga magana a bakinsu lokacin da wannan maganar su ma suka tattofa a bakinsu Allah sai yake cewa laula in sami ito mu ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا إيماني يتي ولولا istami'tumuhu zanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira Allah yake to don me yasa lokacin da su waɗanda suka yi imani da Allah suka ji ana ta yawo da waɗannan gulmace gulmace a tsakanin mutane me yasa ba su yi zaton alkaini kansu ba ma'ana wadda ake zargin me yasa ba su kyautata mishi zato ba ba su kyautata kansu ba da kai da ɗan uwanka kan ba abu ɗaya bane yadda nake bukatar mutunci haka kake bukatar mutunci to ashe idan za a jefe ka da wata mummunar magana abin da ya kamata na zata maka alkhairi domin da ni da kai ba bambanci ai mun karanta hadisin annabi yace wal muslimuna karajul wahidin musulmai kamar kamar musulmai ne duk abin da kake bukata na mutunci da kima shi ma ai yana bukata Allah yake to launa istami itumuhu me yasa lokacin da suka ji wannan mummunar magana ana yawo da ita Allah ke zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan su mu'minai maza da mu'minai mata me yasa ba su zata ma kansu alkhairi ba ma'ana inda su ne aka ce su suka yi da su yadda ne to me yasa ba za su zuka ga ƴan uwansu irin wannan alkhairi da suke so ma kansu ba jama'a mun fahimta laula istabi'tumuhu zanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ibkum mubin Allah ta yasa ba ce wannan ƙarya ce a fili ba kire ne yarsal aka yi matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Ayyub ya shiga cikin gidansa sai matarsa ta ce mishi mai gida ka ji irin labarin da ake ta yawo da shi a gari kuwa sai ce mata nazi ina maganar nana aisha sai ta ce eh sai ce mata wallahi ƙarya ne ya ce yanzu ke ke ke ke idan aka ce kin yi zina ke za ki yarda ke a yadda kike kike ji kina son Allah kina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaki dake zurfi to wallahi ban yadda ba yace maka to Aisha fa uwarki ne a imani jama'a kun ga yadda ake son alkhairi mutanen kirki yace ke yanzu ke zaki dake zina tace banki ya tabbata ga Allah tace ba ni ba zina wace tunanin Aisha ko ki ce a imani to idan ke yatta a imani ba za ki iya zina ba saboda kina ganin kina tsoron Allah yaushe tar manzon Allah ba zai zina jama'a muna bi dole al'umma sai ta rufe wannan kofar kar a bude kofar mummunan zato wa mutanen kirki wannan yakan ga baraka a cikin al'umma yakan ga baraka a cikin al'umma kai karshe Allah sai yake ce musu ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ بألسنتكم تلقونه بألسنتكم وتقولون ما ليس لكم به علم وتحسبه هينا وهو عند الله عظيم الله يكي ولولا فضل الله عليكم ورحمته والله إن بعد فللر الله ده سبع سبعكم wannan magana da kuka jefa kanku a ciki walau la fadlul lahi alaikum wa rahmatuhu idan ba don faralar Allah da rahmat sa ba a ku ki duniya wal akhirah anan duniya da lakira Allah yana son ku yana kaunan ku yana nufin ku da rahama a duniya da lahira kun fi ma fattun fihi azabul azim da azaba mai girma ta shafe ku sanadiyar kutsa kanku da kuka yi a cikin wannan magana yan uwa muna ji ko ashe kenan idan duk maganan da zaka ji zaka je ka kutsa kai ma to fa za ta iya baci maka a ranar alkiyama ai kun ji abin da Allah ya gaya musu duk da sun dawo sun tuba sun yarda abin da aka yi yarfin aka yi sun yarda abin da aka yi kadafi aka yi wa matar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yake to duk da haka walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah idan ba don rahamar Allah da falalar Allah akan ku ba a nan duniya da lahira Allah yana nufin ku da rahama a duniya da lahira Allah na nufin ku da falala a duniya da lahira lamassakum fi ma afattum fihi azabun azim da azaba mai girma ta shafe ku sanadiyar kutsa kanku da kuka yi a cikin wannan magana jama'a muna ji ka yi kokari a irin waɗannan miyagun maganganu ka zama ɗan ba ruwanmu istala qawluhu bi alsinatikum Allah yace lokacin da kuke tafe maganar a harshen ku wannan ya ba mu wannan wannan yi fatin mu wannan wannan yi fatin mu wannan istala qawluhu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum kuna faɗa da bakin ku ma laysa lakum bihi ilmun abinda ba ku da ilimi akan ba ka nan akai me kai ka dora ba ba ka nan aka ba ka nan aka yi ka sai ta dawo daga gidan miji ta zo ta same ka ta ce maka an mata kaza an mata kaza an mata kaza yar ka ce ta zo ta same ka ta ce an mata kaza an mata kaza an mata kaza a bani na azarci sai ka nemi mijinta haka ne ko amma in ka ba da ta to shi bai ga abin da muka mishi ba a'a kana nan ne aka yi rigimar kana nan ne suka yi ya za a yi ka iya hukunci ma abin da ba ka wajen ya faru to idan irin waɗannan ababa ba su yi taka tsantsan da su ba to wallahi sai kaga irin waɗannan sun jika mutum aiki a ranar kiyama Allah ya tsare mu Allah ce, ya ayyuhal ladina amanu istanibu kaseeran min adh ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya ce ku kaurace wadda yawa daga cikin zace-zace masu muni da kuke yi domin ai ba duka zaton da aka hana ba ai akwai zato na alkai shi yasa yake inna ba'da zanni ismu sashin irin waɗannan zato da tan laifi ne domin akwai wadda su kuma alkhairi ne to kullum ana so ka dinga zata wa mutane alkhairi shi kuma ado ne shi kuma alkhairi Allah sai yace wala tajassasu Allah ke kar ku dinga binciken bankaɗo laifukan yan shi ne a tajassus ne kullum ka gara ya wuce ka ce bari in ɗan bi shi in ga ina yake zuwa a tajassus wannan bin diddigi akwai wanda in an bi shi ba za a kama shi da laifi ba babu annabi yi doka annabi ya yi doka kan bin diddigin musulmi annabi ya ce kuma duk wanda aikinsa bin diddigin wani musulmi to Allah shi ma zai bi sa kuma ko a tsakiyar gidansa ne sai ya ji kunya Shi ne ma'anar wala ta su. wala ta su. kar ku dinga bin bayan sirrin 'yan uwanku ka yi kokari ka ce bari na gano mene alakarsa da wani kam Allah ke kai ma za a banka da nata ko da a tsakiyar gidanka ne yana daga cikin abin da annabi a hadisin musulmi ya hanyar wala tajassasu kar ku dinga a tajassus kar ku dinga leƙen asiri na bankado sirri na ƴan uwan kana ƙoƙarin ka gano me sharrin ka Allah ce kar ku yi haka jama'a idan kun lura da dukkan waɗannan ayoyi da muke karantawa yadda kawai al'umma za ta zama lafiya ne yadda soyayya zai gudana cikin aminci a tsakanin dukkan musulmai yan uwan juna wala su Allah ya karku dinga bin bayan diddigin ƴan uwanku domin ku dinga gano munanan ayyukansu wala yakta ba'dukum ba'da Allah ya karku masashin ku ya dinga giba na sashi kar sashi ya dinga gulman sashi sabbin sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mishi wai menene gulma gulma gulman nan menene giba menene gulman nan annabi yake zikiruka akaka bima yakrahu shine ambatonka ga dan uwanka da abinda ba bai so ka dinga faɗan wani abu da dan uwanka bai so a faɗi wannan abu to kai gulman sa kenan ka san wani zai ce ai ko a gabansa zan faɗa ko a gabansa ka faɗa gulma ne domin dama annabi bai ce gulma a gabansa ko ba a gabansa ba yace kawai zikiruka akhaka bima yakrahu shine ka dinga faɗa game da dan uwanka abin da ya so ko da a gabansa zaka faɗa matukar abin ba son abin yake ba wata wani abu ne ya faru da shi kai kuma ka sani bai kamata ka zo kana faɗansa ba kai jiba kai gulmansa kai jiba sabon suka ce ya rasulullah in kana fi aki ma aqul afara'aita in kana fi aki ma aqul suka ce to manzo idan abin da nake faɗa game da dan uwan nawa gaskiya ne fa abin da nake faɗan ban kare gishiri akai ba haka yake haka yadda nake in haka yake annabi yace in kana fi ma taqulu faqad irtabtahu idan haka yake yadda kake faɗan to kai gulman sa kenan wa in lam yakun fihi ma taqulu in kuma abin da kake faɗan bai da tare da shi faqad ba'atahu annabi ya ce kama dan uwanka yarfil kenan yadda ya can eh, haka kake faɗan annabi ya ce ta shi ne gulma baka ƙara ba baka ƙara ba sabbin suka ce ke manzon Allah me za ka ce idan abin da muke faɗan haka yake haka halin sa yake annabi to ai gulman kenan dama amma in abin da kuke faɗa baya yi annabi ya ce wannan kurman sharri kenan amin bayan Allah muna fahimta kaga istalibu kafiran min az-zanni istalibu kafiran min az-zanni yace mana wala tajassasu wala yattaba'ukum ba'd kar kuma tashi su yi jiba su dinga gulman sashi mun taɓa karanta wani littafi a cikin darussa biyar ko shida fakihatul majalis ko lauhid abdussalam bani ya rubuta shi ne akan jiba yace ya zama fakihatul majalis shine dan kayan marmari na majalisan da ake hira in eh, inda za a zauna a dan hira to dan abun da za a kawo na tabawa abun malam yace shine gulma to mutum ake kawowa matacce a ajiye to kowa sai dinga dan kuta yana tabawa wannan da kaji ana cewa cin naman mutum cin naman mutum wallahi tallahi cin naman mutum ne akwai waɗansu da suka yi taɗin wani shi kan ma nauyin jiki ne bayi da sauri suka ce oh, yanzu an aiki wane yaushe har zai je ya dawo irin tafiyan sannan annabi ya nuna ɗaya ke mishi ta hannun ɗan sakace bakinka ya sakace kuma aiki ciro tsoka ya ci ko bai ci ba ya ci cin naman ne wallahi cin naman ne wata ran annabi sallallahu alaihi sallam yana zaune a sa sai wajen ya dune da wari annabi ya ce musu kun san warin ne wannan suka ce a'a yace wari doyin masu gibar mutane ne to me cin kare ma yayi doyi ba ne cin mutum wata rana sai ku shiga daki da kai da matarka ku dauka tsira ne ya mutu a daga nan babu to wani ne wani wani a cikin ku ne yake wannan doyin doyin gulma ne wallahi magulmaci yana wannan wari ba tusa ba ne ba tusa ba wadda ya yi tusa wani ne kawai ya zo ya shafi nishi yawa ya zo ke muku wari a tsakanin haka ne mana haka ne cin naman ne cin naman ne Allah ya ce idan an kawo mushe ku ci na mutum ku ce ku ba ku cin naman mutum idan kuma ya gusa ku kama cin naman sa da ransa cin naman ne yana daga cikin mafi haɗarin abin da mutum zai jefa kansa a ciki wallahi shi ne magana a game da gulma gulma gulman ka dinga kamewa ka dinga kamewa ana warwasan aikin bayi a kan gulma ranar alkiyama ba ɗan kaɗan ba yana daga cikin abin da ke sa mutum ya zan fallashe a ranar alkiyama in za ka faɗi magana ka faɗi alkhairi in ba za ka faɗi alkhairi ba ka zaba kin ka kai shi man sama ta nada in ba za ka faɗi alkhairi ba ka zaba kin ka kai shi bayan Allah duka waɗannan ababa da muke ganin su a Qur'ani wallahi hanyar tsira ce hanyar tsira ce wala yaktab ba'dukum ba'da kar sashi ya yi giban sashi kar sashi ya yi gulman sashi Allah ya ce a yi hibbo a a yi ya kula lahama a tihi maitan Allah ke yanzu ɗayanku ya so ya ci naman ɗan uwansa yana mushe bayan ya mutu fakari tumuhu Allah ta aikin kyamata kan kunki ba waɗanda wani zai mutu a tsakaninsu su ɗau gawar su je su gasa su ci nama Allah ta ce amma gashi nan da rayukansu ɗan uwanku kuna cin namansu yadda ka ji an ce cin naman mutum ne cin naman mutum ne cin naman mutum ne cin naman mutum ne a yi hibbu a hajjukun an yi a kula lahama a cikin maitan Allah ke yanzu ɗayan ku ya so ya ci naman ɗan uwansa bayan ya mutu ka duba misalin jama'a ɗan uwanka ne ɗan uwanka ne ɗan uwanka ne ɗan uwanka ne ya kwanta ya mutu a ce ka zo kana yankan namarsa kana sawa a baki abin ya yi muni a wajen kyama ko bai yi muni ba ya yi muni to wannan gulmace gulmace daga ga ake yi daba daba din abin da ake yi kenan fakar mutumuru Allah ya kun da matakan kun ba ku cin naman ƴan uwanku bayan sun mutu amma kuna gibar su Allah sai ya ce wattaqullaha to ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah Allah ce ku ji tsoron Allah ku tsare dokokin Allah ku kiyaye abinda Allah ya hane ku ku hannu abinda Allah ya hane ku ku hano dama shi ne takawa ka kare kanka daga azabar Allah duk abin da zai iya zama sanadiyar halakarka ka yi amfani da wata garkuwa ka tsare kanka to da tsoron Allah ake tsare kowace irin fitina me ma'anan takawa me ma'anan tsoron Allah shine kiyaye dokokin Allah shine kiyaye dokokin Allah inda aka ce ka bari ka bari inda aka ce ka yi ka yi to sai ka samu ka gama lafiya Allah yake wa taqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah tawwabur rahim lalle Allah mai yawan karban tuban bayi ne kuma Allah mai jin kai kun ga an bude ba ko to ka duba rahama ma nan irin ta Allah ka duba rahama irin ta Allah aka ce a tuba a tuba a tuba mafi girman kofa na alkhairi da Allah ya ajiye wa bayi a rayuwa malam shine kofar tuba mafi girman kofa na alkhairi da Allah ya bar ma bayi a bayan ƙasa ita ce kofar tuba tuba kuma tana iskaya, lokacin ta yana kurewa lokacin ku yana kurewa lokacin tuba yana kurewa duk irin waɗannan laifuffuka da sauransu idan ka tuba ka koma zuwa ga Allah ka gyara sai kaga ka samu aminci idan ka ji ka gyara wata ran haka kwatsam sai a zo a yi wani hatsarin mota da kai sai ga lokacin ya kure. domin annabi ya ce in mutum ya shiga gargara ko ya tuba Allah bai karba ga kamar baka cika ba amma tubar kuma ba za a karba ba bayan Allah muna fahimta Allah ke mu ji tsoron Allah mu tuba ba Allah mu ji tsoron Allah mu ba. mu ji tsoron Allah mu ba mu koma zuwa ga Allah Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله يقول يا أيها الناس ياكم متعني inna khalaqnakum min dhakarin wa untha Allah yake lallai mu muka halicce daga namiji da mace ma'ana daga annabi adam da kuma nana hawa'u alaihi masalatu wassalam Allah ta mun halice ku ne daga namiji da mace annabi adam da matarsa Allah ta mun muka halice ku ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min zakari wa unsa lallai mu muka halice ku daga namiji da mace waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila sai muka sanya ku dangi dangi Allah ke sai muka sanya ku kabila kabila shu'ub jam'i ne na shi shine tushe na kowace kabila idan aka ce fulani to a cikin su akwai kaza a cikin su akwai fulani kaza a cikin su akwai kaza waɗansu ma har ka ga salon maganar su yana sabawa da waɗansu ko Allah ta tumu muka saku dangi dangi mu muka saku kabila kabila me dalili Allah ke li ta'arafu domin ku san juna wannan ya san ga dan uwansa wannan ya san wani danginsa ne wannan ya san cewa wani dan uwansa ne wannan ya san abokin zumuntarsa ne wannan a samu sanayya a tsakanin juna wannan sanayyar ta zama aya a tsakanin juna Allah ce wannan shine dalilin sanya ku dangi dangi kabila kabila amma inna akramakum indallahi attaqakum mafi karancin ku martabar ku darajar ku a wajen Allah shine mafi tsoron Allah ku jama'a mun ji ba ba maganan yare bane ba maganan gari ba ne magana ake na tsoron Allah wadda ya fi daraja a wajen Allah shine wadda ya fi tsoron Allah amma asali kowa da kowa kowa ɗaya uba ɗaya muke daga annabi adam da nana hawa haka ne ko ba ta ba to akwai wadda ya fi ka asali duk ne duk ne ya ayyuhan nasu Allah yake ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin wa unsa mu ne muka halice ku daga namiji da mace namiji da mace annabi adam da kuma nana hawwa wata allakum shu'uban wa qaba'ila muka sanya ku dangi dangi muka sanya ku kabila kabila lita'arafu domin ku san junanku domin hakan ya zama muku wa'azi a tsakani jama'a mun ji dalili wannan ya zama fulatani wannan bayarbe wannan bahaushe wannan kaza wannan kaza lita'arafu duk halin da kake gani mai nuni a yaren waɗansu akwai irin mai wannan halin a yaren ku haka ne ko babu jahilci ne ka ji ana koyo wani wai kabila ne to waye ba kabila ba waye ba kabila ba kabila ne ga shi wa kaba'ila kabila kabila kai ma kabila ne shu'uban wa kaba'il kaba'il jami'i ne na kabila Allah ce mun zanya ko kabila kabila kowa ma kabila ne duk wani mai tsoron Allah da kake gani a cikin ku a yaran da ka samu mai tsoron Allah irin akwai wanda su a yaran su babu karuwai akwai wanda su a yaran su babu yan fashi akwai wanda a yaran su babu mashaya giya babu duk wani abu da zaka nuna wani yare ka ce a suna kaza akwai shi a yaren ku in kwanta kwanta akwai a yaren ku akwai ko babu akwai jahilci ne musulunci maganar yan uwan musulunci ake yi maganar yan uwan musulunci ake yi a musulunci mutum ko kadan gare ne ubansa in musulmi ne dan uwanka ne Allah yake fa in tabu in dai mutum ya ga shi musulmi wa aqamu salata sun tsayi da sallah wa atu zakata sun ba da zakka fa ikwanukum fi dini Allah ta sun zama ƴan uwanku addini sun zama ko zama sun zama in dai mutum musulmi ne ya zama dan uwanka abinda Allah ya faɗa kenan na'am fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikwanukum bid-din sun zama ƴan uwanku a cikin addini jahilci ne da wai musulunta suka yi to suwaye suwaye su ba musulunta suka yi ba sai su idan aka tambaye ka waye ubanka sai ka ce sayyidina abubakar to shi ma musulunta yi idan aka tambaye ka waye baban ka kace sayyidina umar shi ma musulunta yi to balle baban ka wannan ko musulunta suka yi musulunta suka yi lokacin ya kace waye babanka sai kace annabi muhammadu duk wani rawanin da kake gani akan waye da waye duk musulunta suka yi kawai iya kace a ce wani ya riga wani musulunta to ko ta ba ma aka wani da ya riga wani musulunta gobe kuma akwai wanda zai musulunta shikenan kuma sabbin musulunta ne haka ne ko da duk kauyanci ne da jami'in ce ta dana ta wai a ah, wai wai sabbin musulunta ina da ya musulunta abin da ake bukata musulunci abin da ake bukata musulunci abin da ake bukata na in wantaka musulunci yanzu suka musulunta wannan kuma can maka ya musulunta ya musulunta ya zama dan uwa duk yadda kake ganin wani sabon musulunta ne kai ma ko da an same shi in ya kalle ku kuma sabbin musulunta ne haka ne ko baka bane haka ne magana ake na musulunci yan uwantaka babu wata zai goyi wani wai wannan yaren sa kaza da yaren sa kaza a in ka samu ma ana wannan maganar sai dai kai wanda bai san addini ba sai dai wanda bai san addini ba sai dai wanda bai san addini ba jahiliya ce wannan idan aka yi magana na kabilanci a gaba ga annabi yakan ce da uwa fa inna muntina annabi yakan ce a barka din tana karni akwai wari akwai wari haka sabon annabi suka haɗu suhaibin rum ya zo shi salman al-farisi ya zo shi ga suna haka aka haɗu aka yi wa musulunci aiki haka aka haɗu abin da ake bukata ya zama musulmi ko aure za a bashi mutumin kirki ne eh aqidar sana da kyau eh ya ce addini ya ce ya ce halaye ya ce a bashi aure haka ne yan uwa mun fahimta ko Allah ya sanya mu ne dangi dangi Allah ya sanya mu ne kabila kabila idan jarawa ne sai ka ji jarawan akwai na kaza jarawan akwai na kaza jarawan akwai na kaza Allah ce duka wannan aya sai daga cikin ayoyin Allah amma ba wai yayi haka don ya nuna wane ya fi wane ko wane ya fi wane ko wane ya fi wane ba a suratul rum Allah yake cewa wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum Allah ya ce, Wamin ayatihi yi karɓi samawati wal ardi yana daga cikin ayoyin Allah halittar sammai da ƙasai. Idan kun kalli sammai, akwai ayoyi daga cikin ayoyin Allah. idan kun kalli kasai akwai ayoyi daga cikin ayoyin Allah akwai ko babu waqtilafu alsinatikum wa alwanikum Allah ya kuma da sabawan harshen ku da sabawan kalan jikin ku Allah ya dukuna daga cikin ayoyin Allah ina jama'a mun ji sabawan harshe ai shine sabawan yare ko dan uwanka ne mutum ya zo duk abinda yanayinsa yake haka yanayin yake amma gashi yana magana baka san yake faɗa Allah ya ce aya ne sai ku ɗaga hannu duka kuna addu'a kuna roƙon Allah wannan bai jin abin da wannan ke faɗa wannan bai jin abin da wannan ke faɗa amma duka Allah yana jin ku Allah ce wannan aya ce sabawan harshe aya ne ba wai an yi ne domin wani ya nuna wani gadara wani ya ce a yaransa a wani dan gari wani ba ko wani a kaza a wannan duk jahiliya ce wannan duk jahiliya ce amma ka fahimci ayar da take ciki yadda wayannan suke sarrafa yarensu, su yi magana duk abin da suke so su isar na sako suna isarwa suna fahimta kai ma a yarenka kana isarwa kana fahimta amma baka jin nashi baya jin naka amma duk manufar da kuke dauke da ita za ku iya isarwa da yaren aya ce ko ba aya ba aya ce to shi Allah so yake mu kalli waɗannan ababa su zama mana izina to wani kuma ba wannan ayoyin yake kallo ba alfahari yake kallo yayi da yarensa jama'a mun yanda wa alwalikum da launin ku idan bakakin ne bakakin ma kala kala ne idan fararen ne fararen ma kala kala ne Allah ya duka wannan aya ne daga cikin ayoyin Allah inna fi zalika la ayatin lil alimin Allah ya ce a cikin waɗannan akwai ayoyi ga masu ilimi a cikin da Allah ya faɗa wanda ya san me yake yi to ayoyin da ke cikin waɗannan ayoyi da muka karanta su yake kallo ma'ana alamomin da ke cikin ayoyin abin wa'azin da ke cikin ayoyin su yake kallo domin ya wa'azu amma in ba wannan bauta riba za ta ci babu in ka zagi yaran su shi ne ne babu duk abin da ka gani ka aibanta shi da shi wannan abin sai an samu irinsu a yaran to amma abin da ake bukata imani da aiki mai kyau imani da kyakkyawan aiki Allah sai ya ce inna akramakum inda layi a taƙakun mafi karancinku mai darajarku mai matsayi a Allah daga cikin ku a tsakaku shine mafi tsoron Allah ku ana samun matsayi a Allah ne gurgudun tsoron Allah mutum matsayi da ake samu a Allah gurgudun tsoron Allah ne ba ana samun matsayi a Allah don ka fito daga wani yayi bane ba ana samun matsayi abin Allah don ka fito daga wani gida ba ne ba ana samun matsayi abin Allah ba ne don ka fito daga wani gari ba ne shi za ka su abu jahalin su abu lahabi duk suna wuta saboda Allah shi bai duba gari shi bai duba yare shi bai duba gidan da ka fito yana duba imaninka da tsoron Allah ta da kuma aikinka ne gama mabanda? alkur'ani ya tabbatar abu habi yana wuta tun kan bilal ya mutu kuma bakin fata ne annabi ya tabbatar dan aljanna ne to ba shi kenan ba bakin fatan sai yana shiga aljanna da kuma wuta ne bai ga mutum yana nuna wani kimshi a kai ai eh, <laughs> eh, eh, zamiliya ce wannan wuraren da suka ci gaba ma ba ta haka a duniyar ta ba a duniyar sama wajen da aka san me ake a rayuwa wannan duk ce shi ake yi bako bako bako ya fi ga kudi sai ne ne ba ya yi gidajen da kai da kakannin kamar duk ba ku da shi a garin kun ba to ya zama nan gari ko bai zama ba ba ko sai zo ya gwamna a garin kun ba shi kenan ba kuma shi kenan ba a yi mana haka ne to wannan ba wannan Ah, kawai waye musulmi waye ɗan uwansa ko daga ina yake matukar musulmi ne aƙidarsa tana da kyau ya san Allah yana da Allah da bauta ya zama ɗan uwansa sai a zauna da shi a yi mu'amala da shi a aura daga gare shi a aurar mishi kuma a ci gaba da rayuwa irin ta addini da imani bai Allah mun fahimta saboda karka ce alkhairi sai a garin ku da kai a duk inda kaga akwai musulmai kai alkhairi ka musu alkhairi ko mota kake tafiya ta sauke ka ko ka tsaya da ku yi sallah a wani masallaci in kaga asusu na sai sabilillahi ka saka in akwai wanda suke bukata ka taimaka musu ka taimaka musu bayan Allah mun fahimta to idan mutane musulmai suka ɗauki wannan tsari to za ka ga alkhairi a cikin tafiyarsu za ka ga alkhairi na tare da su dare da rana a kowane lokaci jama'a mun fahimta to amma dai mun ji inna akramakum inda layi a fatakum wannan atkakun din a ƙauye yake shine akramakum wannan atkakun din a birni yake shine akramakum wannan atkakun din a ina yake in dai ya fi ku tsoron Allah to ya fi ku matsayi to matsayi kuma abin Allah ai shine matsayi matsayi abin Allah ai shine matsayi matsayi abin Allah shine a shine matsayi matsayi a shi shine matsayi don kafi mutum shi ne kafin shi matsayi Allah yake inna akramakum inda a atqakum Allah ke mafiya karamcinku a wajen Allah su ne mafiya tsoron Allah ku jima'a mu tsare tsoron Allah riba da ake ci riba da ake ci a duniya da lahira jama'a yana tsore ne akan tsoron Allah ka yi kima ka yi mutunci ka yi daraja ka yi albarka yana alaƙa ne da tsoron Allah yana alaƙa ne da tsoron Allah mu tsare tsoron Allah tsoron Allah shine tsare dokokin Allah shine tsare dokokin Allah mu tsare dokokin Allah mu tsare dokokin Allah mu tsare dokokin Allah mu tsare dokokin Allah duk abin da muke bukata Allah zai biya mana bukata in ya yaj'al lakum furqana wa man ya yaj'al lahu makhraja duk wata mafita Allah ya ce kofar abu ita ce in dai zaka tsare ta kawa Allah ce zan bude ma kofa wa yarzuqu min haythu la yahtasib Allah ya ce in mutun ya tsare ta kawa sai in bashi mafita a rayuwa duk yadda kake ganin al'amuran sun tunkushe din nan wallahi in ka tsare biyayya ma Allah in ka tsare dokokin Allah Allah sai buɗa ma hanya sai ka wuce ya azurta ka ta inda baka sani ba wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makrajan wa man yattaqi Allah yaj'al lahu min amrihi yusra eh in tattaqu Allah yaj'al lakum furqana me rarrabewa abinda zai dinga rarrabe maka alkhairin da sharri abinda zai dinga rarrabe maka abinda zai amfanar da kai da abinda zai cutar da kai idan ka ce za ka gulmuya a sabon Allah sai da kai ta rayuwa a makanta Allah wata rana sai ka ga kanwarka kanwarka kana so ta maka fada in dai sabon Allah ne in dai kace ka saba ma Allah domin shi sabon Allah dada dishe basirar mutum yake wata rana sai kaga kanwarka kanwarka ta baya can kasa su suke hada kuɗi ana biya maka bashi su suke hada kudi ana biya maka rikici su suke haɗa kuɗi ana belin ka a taji ofis kaji girma ya bari to idan dama mutum ya ce sabon Allah zai shi da walaƙanci da kaskanci sun kulla shi da walaƙanci da kaskanci sun kulla sai ya zama wata ran a gidanku ana nufin da kannanka a kanka wadda kai za ka mutu faɗa a game da rayuwa amma ana nufin da su ya da a yi da kai to sharrin saɓa Allah kenan idan kuma ka tsare ta dawa in kuma ka tsare ta dawa duk inda daraja ta kai a rayuwa sai ka ka kai wannan wajen sai ka ka kai wannan wajen abinda baka kai a neme ka akai ba sai a neme ka akai akwai riba kamar tsare ta dawa duk qur'ani sai ga Allah na kiran mu zuwa ga tsare tsoron Allah tsare tsoron saboda riba yake da shi Allah yake wa taqullaha ku ji tsoron Allah inna akarmakum indallahi atqakum inna Allah alimun khabir lalle Allah mai ilimi ne Allah fasani ne game da al'amuran da muke aikatawa baki daya Allah ya san me muke yi Allah masani ne game da abin da muke yi Allah yana ganin abin da muke yi kuma da wannan abin da muke yi zai mana sakayya Allah ya samu dace Allah ya mana faɗa, to bayan Allah ya samu kwana anan domin Allah ya kai mutum zo mu karasa suratul hujurat insha Allah wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am na'am bare na'am wanda eh. eh ba zai shiga cikin gulma ba mun gane ko shi alkhairi dama yana daga cikin abin da ake bayyana da shi shi ma kansa ai ya hana ne saboda gudun riya ko dama duk wanda yayi abu don Allah so yake yi to ka'ida kuma yin abu don Allah Allah shi ke bayyanar da abu yanzu duk magabatan mun nan da kaje Imam al-Bukhari yayi kaza yayi kaza ba wai ne zai zo ya lissafa abin ba a Allah ya kore waɗanda da su fito da wannan abin saboda ka wahalar da kai ne wai don kana alkhairi ka dinga sai ka fada sai ka fada sai ka fada kana wahalar da kanka ne Allah in dai alkhairin ne zai kore waɗanda za su bayyana da shi yanzu irin rayuwar Malam Bakar Mahmud Gumi alkhairin da shi ya zo ya ke ga mutane wanda suke tare da shi sun gani dole ne bata lokaci ne bata lokaci ne wai ka zauna duk abin da kai da alkhairi sai ka faɗi kayi kaza kayi kaza a kana bata lokacin ka ne in dai alkhairi ne to haka idan sharri ne ma ba yi kura in sharri ne ma sai ya fita sai ya fita hali hayaki ne ba a dutse shi sai ya fita shi fa Allah abin da yake a koye ma bayan an koye ma yana fitar da shi yanzu ai yana daga cikin waɗanda Allah ke fushi da su shine wadda za su sadu tsakanin miji da mata kuma su zo suna tadi ko kuma ya shar'anta ɗorewa ya shar'anta a rufe shi kar a yi shi a bayyane kar a yi tadin sa ina shi yake a rufe to amma idan ciki ya fito ai kowa san me ya faru to abin da ce ku ɓoye ma yana bayyanar da shi balle kuma abin da ce a bayyanar da shi haka ne ko ba ba haka ne to Allah ya sa mu dace na'am alaikum assalam Allah ma ina roƙa a ga jama'a su yi addu'a ba ku ne na Eh. ba na haka abinda ke faɗa shi ne yan uwa su saka yan uwa na ƙasar china da myanmar ko wadda suke cikin halin kakani kayi wadda kusan duk wanda yake sauraron irin abubuwan da suke faruwa gidajen rediyo da sauran dukkan irin waɗannan kafafe zai san irin halin kunci da waɗannan musulmi suke ciki muna roƙon Allah ya ba su mafita Allah ya magance musu waɗannan abokan gaba nasu Allah ya ɗauka musulunci da musulmai ya kasance da kafirci da kafirai na mala wa alaikum assalam eh eh E ba daidai bane abin da ya kamata ku je ku yi kukan ku a inda za a karba muku hakkin ku abin da ya dace kenan amma wannan sadin ai bai muku da hakkin ku ba ko aiwa to yi magana a inda hakkin zai bayyana na'am malam na'am na'am a dinga eh eh shi ne abinda muka faɗa din yana daga cikin abinda annabi ya hana zama a bakin hanya saboda tare tare da gulmace gulmace irin waɗannan wannan motar ta wuce a cikin yan kagar kunan barayin kenan to yawa to wannan gaskiya zai baka ne a cikin halaka Allah ya tsare mu eh eh insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh